واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to muna jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wadda a cikin rahamarsa da jin kansa da gata nashi ya sake ba mu dama zama kan wannan majalisi mai albarka da muke karanta littafin adda'uwar dawa Allah ya sa albarka a cikin waɗannan darussa da muke gabatarwa Allah kuma ya amfanar da mu da abin da muke karantawa Allah ya kai rahama ga shi mawallafin littafin shekul islam ibn qayyim al-jawziya mun kwana akan wani fasali da abinda fasalin yake kunshe da shi sai ya dace da halin da duniyar musulunci take ciki a yau e wannan kuma haka dama addinin musulunci ke dole ne mu yi godiya ma Allah akan ni'imar addinin musulunci da Allah ya mana dole mu yi godiya ma Allah akan ni'imar musulunci da Allah ya ni'imtar da mu shi babu wani addini da yake da tsari kamar addinin musulunci kuma duk wanda ya riki wannan addini a matsayin jagora to babu abin da zai zo mishi a cikin duhu in ji manzon Allah alaihi salatu wassalam yace karaktukum alal bayda lailuha kanahariha annabi yace na barku akan wani haske na bar ku akan wani sheƙi na bar ku akan wani kyalli annabi ya ce lailuha ka nahariha wannan hasken da na bar ku akan san annabi ya ce ko dare yayi duhu baya shigo mishi inji manzon Allah wanda ya doro akan tafarkin annabi bayi bukatan fitila kafin ya yi rayuwa abinda aka zo mishi da shi din shi kadai ya wadace shi gudanar da rayuwarsa a cikin haske mun karanta hadisin bukari wani ba yahude Allah ya matse shi da kansa ya ce ma abu ayyubal ansari laqad allamakum nabiyyukum kulla shay'in hatta al-khira'a yace kukan musulmai kun ji dadin ku alkhairin Allah ya kai muku annabin ku ya koya muku komai da komai hatta yadda za a shiga bayan gida a biya bukata an koya muku muka ce duk lokacin da kaga ana koya wa mutum karatu na yadda za a shiga bayan gida ko za a tsuguna a bayan gida ai an wuce karatun tsakar gida an wuce karatun da za a yi a kasuwa an wuce karatun da za a yi a ofis to wannan shine addinin musulunci wannan fasali da nake cewa yayi munasaba da halin da muke ciki shine at-tarihu tafsilul lima jaa anillahi ibn al-qayyim yace shi tarihi bayani ne filla-filla na duk al'amarin da ya zo daga Allah mun gane ko watan tarihi yana fassara sunnar Allah ne abin da ke faruwa a cikin rayuwar mutane shekara dubu abu kaza ya faru shekara dubu goma abu kaza ya faru bara abu kaza ya faru duk abin da ke faruwa a tarihi malam ya ce wannan ababen da suke faruwan suna fassara yadda tsarin Allah yake ne wato yaya Allah yake gudanar da al'amarinsa to tarihi shi ke fayyace abin mun gane ko domin sanadiyan wannan fasali malam ya yi darasi ne akan abin da ya shafi alkhairi da sharri da kuma sabubbansu dukkan abin da zai faru na alkhairi dukkan abin da zai faru na sharri to waɗannan ababa an gina su ne akan sabubbansu lokacin da aka rubuta maka 'ya'yan da za ka haifa to tare aka rubuta da matar da za ka haifi 'ya'yan da ita jama'a mun fahimta idan an rubuta abu kaza zai same ka to yana tare da sababinsa wannan ita ce aƙidar ahlus sunnati wal jama'a mun karanta aƙidodin yan bidi'a da dama waɗanda suke ganin a roki Allah ma bayi da amfani suka ce saboda abin da Allah ya kaddara shi zai faru an roki Allah ko ba a roki Allah ba ahlu sunna suka ce a'a roƙon Allah na da amfani domin shi kansa roƙon Allah sababin samun alkhairi ne shi kansa roƙon Allah sababi ne na tunkuɗe sharri idan Allah ya kaddara za a tunkuɗe wani sharri a kanka to daga cikin sabubban da Allah ke sawa a tunkuɗe wannan musibar sai a sa roƙon Allah ya zama shine sababin tunkuɗe wannan sharrin jama'a mun fahimta sai malam ya ce to ko da bayi sun fahimci cewa alkhairi da sharri an gina su ne akan sabubba to ba za su taɓa morar rayuwa a duniya su amfane ta ba kuma ba za su mori rayuwarsu gobe kiyama a gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala ba malam ya ce har sai sun fahimci waɗansu matsaloli guda biyu matsalar farko malam ya ce an ya arifa tafasila asbabi sharri wal kairi shine mutum ya san tafsili na sabubban sharri da alkhairi jama'a mun fahimta mutum yayi kokari ƙoƙari bisa abubuwan da yake gani suke faruwa a rayuwa ya yi ƙoƙari ya gane tafsili fayyatattun bayanai game da sabubban alkhairi da kuma sabubban sharri wata kunu lahu basiratun fi zalika sai ya zam yana da basira a game da abin da ke faruwa a duniya bima yushahiduhu fil alam na abin da ya ga yake faruwa a cikin duniya wa ma jarrabahu fi nafsihi wa ghairihi sannan ya sake daukan darasi kan abin da ya jarraba a kansa da kuma waninsa wani abu ne ya faru da shi ya gwada ya ga yadda al'amarin yake ya yiwu ko bai yiwu ba malam yace to ya mai da shi darasi wani ya yi wani abu ga yadda al'amarin ya faru malam yace to shi ma ka dauke shi izna jama'a mun fahimta idan wata mata ta ci kwalan mijinta a anguwanku to kar ka bar abin ya wuce ya zama darasi na farko ka san me ya faru ya sa ta ci kwalan san sannan me ya makoman abin to idan kana so ka more ka nemi tarihin irin masu wannan abin kuma a rayuwa malam ya ce dole mutum kafin ya mori duniyarsa kafin ya mori lahirarsa sai ya fayyace sabubba na alkhairi da sharri sai ya zam yana da basira kan abin da yake faruwa a duniyarsa ya zam yana da basira kan abin da yake faruwa a kansa ya zam yana da basira kan abin da ke faruwa ga waninsa wa ma sami a fil akbaril umam kadiman wa hadisan sannan kuma da abin da ya tsinta ya samu na labaran al'ummomin da suka shuɗe al'ummomin da da al'ummomin yanzu wa min anfa'i ma fi zalika malam yace to mafi amfanin waɗannan duka idan kana so ka gane rayuwar duniya duniya ka san yaya za ka samu mafita a rayuwar duniya idan kana so ka gane labarin lahira ko baka taba zuwa ba ka san yaya za ka samu mafita a lahira malam ya ce ta dabburin qur'an shine ka kama ta tadabburin alqur'ani wa min anfa'i ma fi zalika tadabburul qur'an mafi alkhairin abinda zai karantar da kai ka goge a rayuwar duniya sannan ka samu mafita bayan ka bar duniya a gaba ga Allah ranar alkiyama malam yace tadabburin alqur'ani ko kaset ka saka ka dinga bin abinda ayoyin alqur'anin suke fada jama'a mun fahimta babu wani abu ko menene abin face za ka samu mawarwararsa a cikin alkur'ani walakadi sarrafana fi hadal qur'ani linnasi min kulli masalin Allah yace duk abin da rayuwar mutane take bukata Allah yace mun yi musu bayanin sa mun yi musu bayanin sa dalla dalla a cikin alqur'ani fa innahu kafilun bidhalika ala akmalil wujuhi shi alqur'ani yakan zama wakili na gaba daya ta fiska mafi cika abin da kake so ka sani abin da sai ka je gombe abin da sai ka je india abin da sai ka tafi china malam ya ce alkur'ani zai wadatar da kai ka san abin sababinsa makomarsa in ka ta tadabburin alkur'ani Wafihi fihi asbabul khairi wa sharri jami'an a cikin alqur'ani akwai sabubba na alkhairi da na sharri baki daya ka dubi yadda alqur'ani yake idan aka ce dan wuta to Allah bai cewa sai ya faɗi wannan ɗan wutan wani aiki ya yi Allah ya ce kadi aflahal mu'minuna Allah ya ce mu'minai sun rabauta sun ji daɗinsu sun more wai saboda karka ce to Allah samu a cikin su ka miƙe kafa sai yace allazina hum fi salatihim khashi'una wallazina hum anil lagwi mu'riduna wallazina hum lizakati fa'iluna wallazina hum li hafizuna to duk alqur'ani idan kai tilawarsa duk abinda Allah ya nuna wani abu sai ya faɗi abinda ya jawo abin sannan kuma a baka labarin makomar abin haka alqur'ani jama'a mun gane akwai ulul albab wadda Allah a Qur'ani ya ce in dai alqur'ani ne bayi amfanan kowa sai in ulul albabi su ne ma'abuta hankali afa mai ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma Allah sai ya ce innama adatu hasri innama yatazakkaru ulul albabi Allah ce iyakar waɗanda in an yi wa'azi suke ɗauka to ulul albabi ne a wani ku sai ya ce wa ma yazakkaru illa ulul albab ba ma wadda za a yi wa'azi ya ji in ba ulul albabi ba ne to saboda karka je kanka a kula kana tunanin to suwaye ulul albabi Allah sai ce allazina yufuna bi ahadillahi wa la yanquduna almisal wallazina yasiluna ma amara Allah bihi an yusala wa yakshawna rabbahum wa yakafuna su'al hisabi wallazina sabaru ibtiga'a wajhi rabbihim wa aqamu salata wa an faƙo min mara da kanakun sirran wa duk inda aka zo bayani akan komai. jama'a kun fahimta idan aka ce ɗan wuta ne ku zuhu fa gulluhu sun maldahi masalluhu sun mafi silsilatin zar'uwa saba una bira an fasluku Allah sai ce innahu kana la yu'min billahi al'azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin sai Allah ya jero dalilin da ya sa aka ce a kama shi a ɗaure shi sai a karanto maka farkon abin sai a karanta maka ƙarshen abin idan ka bi wannan layin kanka a waye abin da zai kasance da kai kenan tun da sunnar Allah ba ta canzawa ta ji da sunnati llahi tabdilan walan ta li sunnati tahwila mufassilatan mubayyinatan ga su a fayyacen a bayyanan su malam yace summa sunna sannan sai kuma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani da sunna dama shaqiqai ne inji manzan Allah saboda haka yace da alqur'ani da sunna za su wadatar da kai wajen sanin dukkan sabubban alkhairi da sharri fa innaha shaqiqatul qur'an domin sunna shaqiqiyar alqur'ani ne Wahiyar wahayu sani ita ce wahayi na biyu wa man sarafa ina ya inayatahu duk wanda ya mai da kulansa zuwa ga alkur'ani da sunna iktafa bihima an gairihima to wai zai wadatu da su daga duk wani abu da ba su ba tsoho ko shekaransa dari ne ba abin da zai gaya maka in dai alqur'ani da sunna ne in shekaransa dari ne hadisi bai girme shi ba ne in shekaransa ɗari ƙur'ani bai girme shi ba ne malai to duk wanda ya riƙe alƙur'ani da sunna sukan wadatar da shi daga komai ko menene wajensu sukan wadatar da shi wahuma su biyun nan yuriyanika alkhaira wa sharra wa asbabahuma za su nuna maka alkhairi da sharri da sabubban su hatta ka annaka tu'ayan dalika ayana har ya zam kamar abin na faruwa a gaban ka ne kana ganin shi ido da ido jama'a mun fahimta malam yace wa ba'da zalika bayan haka idza ta'ammalta akbar al-umam idan ka bi tarihin al'ummomin da suka shude wa ayyamin lahi da kuma kwanakin Allah Allahu akbar shekara ɗari da aka ba mawa ne shekara hamsin da aka ba mawa wani shekara saba'in da aka ba mawa wani Allah ya ce ma annabi Musa wa zakirhum bi ayyamillah kama banu Isra'ila wa'azi game da kwanakin Allah da idan ka fita akan tura yayunka su je su riko ka su dawo da kai saboda kar ka bata ya wuce ko bai wuce ba Allah ya ce kama mutane wa'azi game da ayyamillah malam ya ce idan ka bibi tarihin al'ummomin da suka shuɗe wa ayyamin lahi da kuma kwanakin Allah sunnar Allah fi ahli ta'atihi wa ahli ma'asiyatihi akan masu mishi da'a da masu saba mishi ka je ka bi tarihin kowa ka je ka zauna 'yan kwallo da suka buga wa Najeriya kwallo shekara ashirin da ya wuce ka je ka nemi tarihinsu yaya suka rayu yaya suka bar duniya waɗanda suke raye yanzu a wani hali yake 'yan dirama waɗanda suka yi dirama shekara ashirin da ya wuce yanzu ka je ka nemi tarihinsu waɗanda suka mutu yaya suka mutu waɗanda suke raye a yaya suke mawaƙa da suka yi waƙa sama da shekara ashirin ko talatin da ya wuce ka je ka nemi tarihinsu waɗanda suka mutu yaya suka bar duniya waɗanda suke raye yaya suke rayuwa malamai da suka yi karatu suka yi da'awa akan addini ka je ka tambayi tarihin sunnar Allah ba ta canzawa yadda mawaƙin Nijar ya bar duniya haka mawaƙin Najeriya zai bar duniya haka mawaƙin Sudan zai bar duniya yadda malamin Nijar ya bar duniya haka malamin Najeriya zai bar duniya haka malamin China zai bar duniya walan tajida li sunnatillahi tabdilan walan tajida li sunnatillahi ta'wila wai wannan zai baka wayewa in zaka dauki tafarki sai ka dubi tafarkin da ya dace da kai sai ka dauka ka bi malam ya ce idan ka dubi idan ka dubi kwanakin Allah akan masu da'a ma Allah da saba ma Allah babaka zalika ma alimtahu min alqur'ani was sunna malam ya ce wallahi zaka ga yayi mu dabaka da abin da ka sani a cikin qur'ani da sunna idan ka kalli yadda duniya take gudana yadda hukuncin Allah ke gudana a duniya malam ya ce in dai ka taba karanta alqur'ani wallahi zaka ga abin da ka gani a qur'ani shi ke faruwa babu canji malam yace wa ra'aitahu wa ra'aitahu bi tafasili ba akbar bihi wa wa'ada bihi da ka ganshi a bisa tsarin da Allah ya bada labarin sa tafsilin da Allah ya bada labari da tsarin da Allah ya alkawarta abin da zai faru haka zaka ga yana faruwa wa ma alimta wa ma alimta wa ma alimta min ayati min ayatihi fil afaq da kuma abinda duk ka sani na ayoyin Allah al ayatul kauniyya wadda suke faruwa a sasannin duniya ma dulluka ala anna alquran haqqun wadda zai nusar da kai cewa alqur'ani gaskiya ne sauƙaƙƙen littafi ne daga Allah wa annar rasul haqqun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gaskiya ne wa anna Allah yunjiz wa'adahu la muhala zaka fahimci cewa Allah zai zartas da hukuncin da ya alkawarta babu makawa haka ne ko baka ba ka je ka karanta suratul hud irin suratul a'raf idan annabi ya zo sai ya ce musu ku ji tsoron Allah kun ga fa an halakar da mutanen wane a lokaci kaza idan suka ki sai a musu abin da aka ma waɗancan sai a tada waɗansu annabin in ya zo shi ma sai ya musu ishara da waɗanda suka shuɗe jama'a mun fahimta wannan ita ce sunnar Allah idan aka ma wa'azi in kaɗi to Allah sai ya walakanta ka sai ya ma wani wa'azi da kai shi ma idan ya ƙi sai a ma wani wa'azi da shi haka Allah yake fattariku malam yace tarihi tafsilun لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله به من الأسباب الكلية للخير والشر شي tarihi fayyataccen bayani ne na ɗaiɗaikun abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da mu abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu na sabubban alkhairi da sharri jama'a muna fahimta wato cewa alkur'ani duk ya zo mana da irin waɗannan ababa da kuma hukunce hukuncensu wadda ba ka bukatan yin wani dogon lissafi matukar ka yi alkur'ani za ka iya fahimtar hukunce hukuncen ababen ba tare da ka samu matsala ba in muna fahimta wannan abin da yake faruwa a duniya shine yadda ake taɓatanci game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma addinin musulunci jama'a mun fahimta a cikin waɗannan kwanaki da muke ciki shine abin da ya cika duniya ta ko ta ina ya kuma ɗaga wa musulmai hankali kuma dole hankalin musulmi ya tashi musamman wadda ya ga irin fim ɗin da aka shirya a game da annabin mu jama'a mun fahimta to amma ba wani abu ba face wani abu ne da a tarihi an yi shi kuma daga yau ba an daina shi ba ne ba an yi yi wannan abun a baya sannan kuma daga wannan da aka yi ba kuma an daina ba ne to amma duk wadda kansa zai kule sosai akan irin waɗannan abubuwa sai dai wadda bai fahimci yadda sunnar Allah take akan irin waɗannan miyagun ayyuka ba jama'a mun fahimta abu na farko shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a taɓa wani kowane ne da ya taɓa manzan Allah Allah ya bari ba ba a taɓa yi ba wannan sunnar Allah ce ba a taɓa yin wani abu duk lokacin da ka ji an taɓa musulmai an taɓa kaza an yi wa musulmai kaza to tafiyar ana yin ta a hankali ne duk ran da ka ji an taba qur'ani ko an taba manzon Allah to an zo faɗan ƙarshe wannan ita ce sunnar Allah ka bibi duk tarihin su fir'auna sai ka ji fir'auna na cewa uqtulu abna allazina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum ku kashe ƴaƴan waɗanda suka yi imani da shi a kashe waɗanda suke bin shi daga ran da fir'auna yace zaruni aqatul musa sai aka yi fadan karshe saboda yanzu fadan ya iso kan manzon ya iso kan annabi jama'a mun fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ya taɓa faruwa a cikin gidansa a lokacin da ya auri zainab bintu jashi al-imam al-bukhari ya fidda hadisi wadda wannan shine kamar sanadiyan saukan ayoyin farko na suratul tahrim har makwara ka shigo ka dan tare ne ku bai nan mun fahimta ko wannan tamkar shine sabubban da Allah ya sa ya saukar da ayoyin farkon suratu tahrim abin da ya faru shine lokacin da Zainab bintu Jashin ta shigo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ta ga yadda ake gudanar da cikin gida a lokacin a'ida a nana Aisha radiyallahu anha ita ce fadan ta yake ci a cikin gida da Zainab ta shigo sai ta canza tsari wajen gudanar da manzan Allah alaihi salatu wassalam ta gano ɗaya daga cikin abin da annabi ya fi so a rayuwarsa akwai zuma akwai abu kaza akwai abu kaza akwai abu kaza sai ya zama jauranta shine sayan irin waɗannan ababa tana ajiyewa a ɗakinta nana aisha ta ce duk lokacin da manzan allah sallallahu alaihi wasallam yammaci ya yi to yakan bi ɗakin kowace mata daga cikin matansa sai ya je ya gaishe ta su yi hira ta gaya mishi abin da take da shi na koke to daga ƙarshe sai ya wuce ɗakin wacce zai kwana a ɗakinta ta ce duk lokacin da ya shige ɗakin zainab bintu jashin to shiru kenan saboda ɗakin zainab akwai zuma akwai abu kaza akwai abu kaza akwai abu kaza yana ciki waɗannan ababa guda biyu sai suka dami nana aisha da nana hafsa sai suka ce to amma yanzu yaya za mu yi mu taka birki mazaman da annabi yake yi a ɗakin zainab bin Tujashi. sai suka ce to yanzu abin da ramin shi ne idan ya fito daga ɗakin bayan ya je ya sha zumansa ko ya ci duk abin da ya ci a cikin ɗakin duk wanda ya matso kusa da ita ta toshe hanci ta ce na ji warin magafir na ji wani karni karni manzan Allah tunda yana da kishi akan hakkinmu a kansa to zai dakatar da cin abin da yake ci a ɗaki lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga ɗakin Zainab bintu Jashin ya shigo wajen nana Aisha sai ta toshe hanci ta ce manzan Allah me ka taka haka mai wari annabi ya ce mata menene zuma ce fa kawai na sha ta ce ka manzalla yana damu na su annabi ya je wanke hannayensa ya wanke bakinsa ya shiga wajen hafsa ya ce ka manzalla abin menene haka yake da wari haka karshe sai annabi ya ce musu ku kwantar da hankalinku daga yau ba zan sake shan wannan zumar ba tun da dai a karkashi na kuke to bai kamata a ce akwai wani tasarrufi da nake yi wadda zai cutar da ku ba ba abin da suke bukata ba kenan a riwayar al-imamu abu daud magana ce akan mariya mariya ku yangar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai ya tara da ita a ɗakin nana hafsa nana hafsa sai ta zo ta fahimci hakan ya faru ƙarshe dai ta je ta gaya ma aisha inda nake so na kai ku yan uwa bayan an yi wannan an gama Allah sai ce ma annabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardat azwajika yaya zaka haramta ma kanka abinda Allah ya halatta maka don kana so ka gamsar da wata daga cikin matanka wallahu gafurur rahim an gafarta an yi jin kai amma dai qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wannan rantsuwa da aka yi a warware bayan Allah ya ba wa manzon Allah hukunci na yaya za a yi da wannan rantsuwa sannan a koma gidan jiya duk wanda take so ta rike miji ita ma ta yi tanadin abin da zai rike mata miji Allah sai ya koma kuma ga nana Aisha da nana Hafsa sai ya ce musu in ta tuba Allah faƙadi sagat kuma. Allah ya ce idan kun tuba ma Allah in ce shar'iyya jawabu shar'i mahzufun taqdiruhu kana khairul lakuma Allah ya ce wa nana Hafsa da nana Aisha in ta tuba ilallahi idan kun tuba ma Allah akan wannan zama da kuka yi kuka ce bari ku ce ga wani abu na wari daga jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin kishin abin da yake faruwa da ‘yar uwarku Allah yake shi ne mafi alkhairi gare ku faƙaji sagat ƙulubukuma ai zagat ƙulubukuma Allah ce amma dai zuciyarku ta karkata ta yi ba daidai ba wa in ta zahara alaihi in kuma kuka ce za ku ci gaba da haɗe kai wa manzan Allah wa in zahara alaihi ai wa in ta'awana ala nabi sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya ce idan aka sake mitin matansa ne fa ba fa sabansa ba ba fa musulmai ba ba fa arna ba matan aurensa Allah ya ce wa in zahara alaihi idan kuka sake zuwa kuka yi wani mitin akan manzon Allah don ku ɗauki wani mataki fa inna Allah huwa maulahu ai inna allaha huwa nasiruhu Allah yace to zan karbi fadan wa jibrilu mala'ika jibril zai shigo cikin fadan wa salihul mu'minina duk wani salihin mu'mini zai shiga fadan wal mala'ikatu ba'da zalika zahir duk mala'iku zamu gayyace su su shigo cikin fadan wannan fadan fa matansa ne fa inna allaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minuna ko wa salihul mu'minina abdullahi dan abbas ce abubakar da umar wal mala'ikatu ba'da zalika zahir dukkan mala'iku za su shigo su kawo taimakon su a wajen faɗa Allah kuma yace asarar bukum in tsallaka kunna kuma tabbas in har ya sake ku ubangijinsa ya mishi tanadi an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abakara wannan ayoyin sun sauka ne don karɓa wa manzan Allah a wajen matansa yan kwa kuna fahimta matansa ne suka ce ya ci wani abu da yake da karni kuma ba don yana da karnin ba ne sai dai sun faɗa ne saboda soyayya saboda jan miji Allah ya ce to zan shiga faɗan mala'ika jibril zai shiga faɗan salihan bayi za su shiga faɗan mala'iku duka za su shiga faɗan jama'a kuna ji wannan fa matansa ne akwai wani abu da ya faru al-imam al-bukhari shi ma ya da hadisi Allah subhanahu wa a cikin suratul azab ya halatta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam matan da zai aura inna ahalalna laka azwajaka allati hajarna ma'aka wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsa halin nabi a cikin wadda aka halatta mishi ƴaƴan bafanunsa ƴaƴan kawunansa ƴaƴan innoninsa ƴaƴan gwaggwaninsa daga karshe sai Allah ya ce wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsa halin nabi sannan an halatta maka duk wata mace mu'mina in wahabat nafsa halin nabi in dai ta ba da kyautan kanta wa annabi domin shi annabi idan mace ta ce mishi na baka kaina in ya ji ta mishi yace na karba ta zama matarsa in wahabat nafsa halin nabi in arada nabiyu an yastankiha in har annabin yana so ya aure ta to ya karba kawai ta zama matarsa sai Allah ya ce khalisatan laka min dunil mu'minin amma wannan kai kadai ne banda sauran mu'minai nana Aisha sai ta ce a hadisin Bukhari tunda wannan ayan ta sauka mata sai suka dinga tuttudowa suna kawo kansu wannan sai ta zo ta ce manzon Allah gani annabi sai ya baki mun ba amma a cikin sabai in akwai wanda yake so sai ya aura wannan sai ta zo ta ce manzon Allah gani Aisha ta ce wannan tuttudowa da mata suke kawo kansu ya ɗaga mini hankali ya sa min damuwa nana Aisha ta ce duk lokacin da na sun zo sai na je ina kushe su na ce o oh, yanzu ashe har ya mace za ta iya samun karancin kunya ta zo ta samu namiji da kanta ta ce ga kaina kaina in ma kyauta duk matar da ta zo nana aisha sai ta kushe da kanta da kanta nana aisha take cewa wata ran da ta zo ta gaya wa matan irin wannan magana Allah sai ya aiko mala'ika jibril sai ya ce wa manzon Allah turji man tasha'u minhunna wa tu'wi Ilaika man tasha ay tu'akkir man tasha minhunna min alwahibat Allah yace je ka duk wacce ta maka duk wacce bata maka ba daga cikin matan da suka ce suna son ka ka jinkirtar da ita Allah yace ka ce bata maka ba wa tu'wi ilaika man tasha'u wadda ta maka ka karba a shiga gida a bata daki wa man gaita mimman azalta wadda ma da da da farko kace baka so yanzu daga baya in ka ji kana so ka dawo da ita ita ma a bata daki fala junaha alayka babu laifi a kanka hadisin na cikin bukari sai na na aisha ta ce o manzon Allah ma ara rabbaka illa yusari fi hawaka ta ce wallahi ni na kula da Allah duk wanda ya taba ka sai ya shiga fada abinda matarsa ta fada ta ce ma ara rabbaka ta ce wallahi na kula ubangijinka ma tsari illa fi hawa in dai abu ya shafe ka kowaye ya taba ka sai ya shigo cikin maganan cewa fa yi yanzu mace ta kawo kanta kyauta Allah sai ce e in kana so ka karba in baka so ka batta su yi ta zuwa su kawo kansu Aisha ta ce duk abinda ya shafi manzon Allah Allah na shiga ƴan muna ji wannan duka takaitattun misali ne suna nan da yawa a cikin alkur'ani suna nan da yawa a cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah nashi ma bai taba shi Allah ya bari ba balle bare jama'a kuna fahimta nashi ma bai taba shi Allah ya bari ba balle bari kuma bari in gaya muku sunnar Allah ce tabbatacciya duk inda kaga an taba manzon Allah ko daula ce wallahi tallahi faduwar daular ce ta zo wallahi wannan sunnar Allah ce ko daula ce daga ran da ta shiga cikin shakfiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wallahi tallahi tafiyar daular ta zo karshe zama kun fahimta kisra leta annabi ya aika mishi ya kama letan ya annabi ya ce wallahi ya yaga mulkinsa letar annabi ya yaga annabi ya ce mazzakallahu mulkahu annabi ya ce wallahi ya yi bankwana da mulki zurriyansa sun yi bankwana da mulki annabi ya ce yadda ya dagula takaddan nan ya ya ta annabi ya ce Allah ka yamutsa mulkinsa da gwamnatinsa annabi ya aka ce wa annabi ai ya yaga lekan annabi ya ce mulkinsa ya yaga jama'a kuna ji manzon Allah ya wuce wannan wannan abin da yake faruwa na rantse muku da Allah akwai nasara gagaruma ga musulmai da zai biyo bayansa dole ne musulmi ya ji ciwon abu ni na ga fim din kuma karka so ka ga wannan fim din komawa aka yi wa haka ba za ka ji daɗi ba balle wa annabinka balle wa manzan Allah kai rukan illahi to amma abinda Allah ya ce mana a cikin alkur'ani latubulawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna ashraku azan kathira Allah ce za jarrabe ku za a aiko muku da fitintinu a cikin dukiyoyinku da kuma rayukanku Allah sai ce wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum sannan za ku ji daga waɗanda aka ba su littafi kafin ku wa min alladhina ashraku za ku ji daga mushrikai azan kasira cutarwa mai yawa Allah ya ce za ku ta ji wa in tasbiru wa tattaku Allah ya ce amma in kun yi haƙuri kun jure akan biyayya ma Allah sannan kun tsare takawa da tsoron Allah fa inna zalika min azmil umur Allah ce wannan shi zai magance muku wannan matsala abu na biyu yan uwa wannan yana da fayyace mana alqur'anin duk wanda ya fahimci alkur'ani ko ya karanta sunnoni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimta ba zai samu kulewan kai akan waɗannan ba haka ne ko domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin abin da yake ransu wadda ba su fito da shi ba ma Allah ya ce ya fi duk abin da kuke ji a bakinsu Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah inji Allah la tattakidu bi tsanatan min dunikum Allah ya ce kar ku yarda ku riƙi wani amini wani wadda zai san cikinku daga wajenku Allah ce kar ku bar kafirai su san sirrin ku inji Allah me dalili Allah ce la ya'lunakum qabala qabalan huwa fasadan fi dinikum wa dunyakum Allah ce ba za su yi sauci ba ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen walakanta muku addininku da ku, la ya'lunakum qabala jama'a ba ba ga sha qur'anin mu ba ya ayyuhal na amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la tattakizu bi tsanatan min dunikum kar ku yadda ku riki wani amini wani wadda zai san cikin ku Allah ya ce daga wajen ku la ya'lunakum kabala ay la yukaffiruna fi fasadi dinikum Allah ce ba za su yi sassauci ba ba za su ragar muku ba wajen cin mutuncin addinin ku waddu ma Allah ya ce duk abin da zai jefa ku a matsala shine burinsu kad badatil zau min afwahihim Allah ya ce ai gaba kiyayya ta bayyana a bakinsu wa ma tukfi suduruhum akbar Allah ya ce amma abinda zuciyarsu ta ɓoye ba fa babba ba akbar Allah ya shine mafi girman duk abin da kuka ji wa ma tukfi suduruhum akbar Allah sai ce kad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun Allah ya ce ni dai nayi muku bayanin ayoyi na daki daki in kuna da hankali ku gane abinda kuka ji Allah ya ce dan kadan ne abinda suka boye a zuciyarsu Allah ya ce shine mai yawa Allah sai ya ce ha antum ula'i tuhibbunahum Allah ya ce yanzu ku dinnan nan ku ne har kuke san su Allah sai ce wala yuhibbunakum wallahi ba su son ku inji Allah wa tu'minuna bil kitabi kullihi Allah yace kuma gashi kun yi imani da dukkan littattafan da Allah ya saukar dukkan manzannin kun yi imani da su annabin da suka ce shine annabin su kun yarda da shi kun yarda da annabi Musa kun yarda da annabi Isa idan akwai wani wanda ya kamata yayi gaba da wani ai musulmi ya kamata ya ki su ko ya zage su tunda su ne suka ki annabinsa Allah ya ce wa tu'minuna bil kitabi kullihi gashi duk littattafan da yake hannunsu kun yarda da su kun yarda da annabawa kun yarda da manzannin Allah domin ka'idar mu mu musulmai la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalu addu alaykum al anamila min al ghaibi Allah ya idan ga ku ga su da ku yi magana da su Allah ya sai su nuna suna tare da ku Allah ce amma idan sun keɓanta sai sun ciza yatsa Allah ya ce suna gaya ma waɗanda suka yi abun ai ba ku yi abun ma yadda ya dace ba wa idza laqukum qalu amanna wa idza kalau addu alaikumul anamila sune yatsun hannu min al-ghaizi Allah yake saboda bakin ciki sai sun kira su sun ce musu me yasa ba ku yi ta kaza da kaza da kaza ba amma ku in da ku yi imani da su domin dama tsarin ba yahudi baya fada direct sai indirect wannan abin da yasa qur'ani ya fi mai da hankalin musulmai akan yahudu saboda su duk abin da za su maka shi yasa idan ka samu daƙiƙin dan boko haka yake mutuwa shi bai gane su mutu ba zai gane sharrin bai hude ba domin shi bai hude ba zai taɓa yin wani abu direct ya cin maka ba zai iya ya yadda ya goyi yayanka ko ya rike wanka ya riƙe ƙaninka ya rike wani ɗan anguwanku ya kashe mai miliyan goma don ya zo ya mishi aiki a kanka da shi ya zo da ya aikin a kanka jama'a kun fahimta akwai wani abu da ya faru a cikin garin madina mutanen ansar mutanen madina waɗansu ƙabilu ne guda biyu akwai aus akwai khazraj waɗannan aus da khazraj tun jahiliya akwai rikici da yaƙe-yaƙe a tsakaninsu jama'a zan baku misali ne wai don ku gane sharrin mutanen nan kololo da yadda suka loɓa mutanenmu da 'yan bokonmu suka gagara ganewa wallahi tallahi duk abin da ka karanta a duniya in baka san addini ba abun sai ya cutar da kai wallahi tallahi cutar da kai da zai yi in baka san addini ba ya fi amfanar da kai da zai yi akwai aus akwai kazrat waɗannan su ake ce musu al'ansar to suna zaune ne a garin madina da waɗansu manyan ƙabilun yahudawa guda uku akwai banu kuraiza akwai banu Nabil, banu akwai banu kainuka waɗannan su uku yahudawa ne a cikin attaura Allah ya haramta musu yaƙar junansu kashe junansu walakanta junansu cin mutuncin junansu kamar yadda Allah mu ma ya shar'anta mana haka a cikin alƙur'anin to amma saboda su yi wannan indirect faɗaɗin da banu kainuka da banu nabir sai suka zo suka yi kawance da kazrat sai suka zama kawayensu abokansu ba yaƙi a tsakaninsu banu ƙuraiza ita kuma sai ta yi kawance da aus sai suka yi kawance idan wannan faɗan jahiliya ɗin ya tashi tsakanin aus da kazrat sai waɗannan yahudawan sai su shiga faɗan amma su ba sun shiga faɗan don wannan ba ne domin wa'yancan 'yan uwansu jama'a kuna fahimta domin su yi faɗan direct Allah ya hana to amma tun da waɗannan abokan faɗansu ne sai su je a madadin da su yi faɗa da waɗannan to sai su yi amfani da wannan damar sai su yaƙi waɗancan 'yan uwansu sai su kashe waccar ƙishiruwan ta wannan hanyar in uwa kuna fahimta ko ba ku fahimta ba shine Allah ya ce ba wa iz akadna misaqakum Allah ya ce ai ku banu Isra'ila ai ku Yahudawa mun yi alkawari da ku la tasfikuna dima'akum ba za ku zubda jinin ƴan uwanku ba wala tukrijuna anfusakum min diyarikum kuma ba za ku zama sanadiyyan fitar da junanku daga cikin gidajenku ba summa aqarartum Allah yake kuka ce mini kun yadda wa antum tashaduna kuna masu shaida summa antum haula'i sai gashi ku da nayi wannan yarjejeniyar da ku ta kutuluna anfusakum kun zo kuna kashe junanku wa juna fariqan minkum min diyarihim gashi kuna fidda waɗansu sashi daga cikinku, daga cikin gidajensu tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan sai kuka je kuka yi haɗin kai na zalunci da ƙarya don sabis din wannan interest ɗinku kun san abin wa in ya atukum usara tufaduhun amma idan aka yi yakin sai aka kama ba yahude a yakin banu quraiza idan ta kama wani daga cikin yahudawan banu kainuka to sai yan uwansa yahudawa su sai su biya diya sai su karbe shi kuna fahimta abun wa in ya atukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikrajuhum bayan kuma dama fitar da su din haramun ne mana liyu ne kun kuna fahimtar misali kamar mutum ne an zo an rushe maka gidanka an kashe ma 'ya'yanka sai ya zo ya sayi gida kyauta sai ya baka kai za ka iya tunanin da hannunsa akan a rushe ma gida idan an zo belin ka shi zai biya beli idan an yi tara shi zai biya tara shi zai sake sayan sabon fili ya gina maka gida ka faɗi yadda tunaninka zai yi saurin kama wannan mutumin da hannunsa a maka wannan illa jama'a kun fahimta to irin wannan labarin gashi nan a cikin alqur'ani duk inda aka zo inda ba yahude zai fada da musulmi Allah sai ya gaya maka yadda zai kewaya ya far maka amma ba zai taba fito maka ta gaba da gaba ya ce bari ya yi faɗan da kai ba jama'a kun fahimta saboda haka da su aka yi yakin da su aka fidda wa'annan yan uwansu a gidan Allah ya haramta to amma idan an kama su bayi sai su je su biya diya sai su karɓo su idan ana bukatan wani taimako sai su yi Allah ya ta a fatu uminuna bi ba'dal kitabi wa takfuruna bi ba'din ku fidda su haramun ne sannan ku fanshe su shi kuma addini ne dama duk lokacin da dan uwanka ya fada wata matsala ana so ku yi kokari ya fita to yaya kuke aiki da tashi wallahi tallahi billahi la ilaha illa barin ga muku daga cikin sharrin yahudu duk waɗannan cututtuka da kake ganin suke bada maganin shi kyauta wallahi su suka samar wa mutane cututtuka su da su kirkiro muku ciwon wallahi tukunna su fara kuma ba ku maganin ciwon kyauta jama'a kun fahimta amma idan mutum ya sha aqidar boko da madaran boko shi bai gane haka amma wanda ya karanta qur'ani in dai kaga sun zo da abu kyauta to matsalar da ta saka na kyautan su suka saka a amma duk abin da ya same ka duk sa Allah ya ce ma ya waddu allazina kafaru min ahlil kitabi walal mushrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum min khairin min rabbikum Allah ya duk alkhairin Allah in daidai da hular dabino ne Allah ya ce wallahi ba su bukatan su ganku da shi to amma abin da zai dishashe ku taimakon da nasu muku to da wannan taimakon da wannan infakin da shi ake yakanku wallazina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi mala ce wallahi in dai ka rike alqur'ani in ka rike sunna babu wani sababi babu wani tafsili na sababin alkhairi ko sharri kai da zai buya maka a cikin rayuwa to amma idan ka samu wanda yake da kulallan kai dama shi ba addini ya sani ba iya abin da ya sani yaren da suke ji yaran yake ji duk abin da zai fahimci shine karatu shine abin da suka koya mishi to ka faɗi yaya za a yi ya gane wannan darasin zai gane amma idan annabi muhammadu ya karantar da shi ya san karatun annabi to ya san yadda za a yi kai jama'a ku ji yahudawa ba zata Allah ya musu akan manzan Allah domin duk alkur'ani ya zo da cikakkiyar labari sun sallama suna jira kawai annabi ya bayyana amma a zatonsu a cikinsu zai bayyana sai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito a cikin larabawa wannan sai ta zama matsala annabawa da Ibnu kasir ya kawo annabawa nasu annabawansu sun kashe annabawa sun fi dubu biyar nasu aw a ja'akum rasulun bima la tahawa fusku mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa farikan taqtuluna su annabi zakariya da su annabi haya duk a haka aka share su annabi isa an yi takin ɗinsa da a kashe shi Allah ya daga shi har gida suka bi shi yana cikin gida da hawariyawansa almajiransa yahudawa suka yi atakin din gidan da suka shi shi Allah ya daga shi akwai wanda za su bari ba wanda za su bari yana cikin gidan annabi isa nasu ne daga cikinsu yake duk lokacin da ya zo da abin da bai musu ba duk lokacin da annabi annabi ya zo da abin da bai musu ba to za su yi maganin shi labarin suna nan a cikin suratul bakara bayan mutuwan annabi Musa alaihi salatu wassalam alam tara ila almalai min bani isra'ila min ba'di Musa id qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah su da kansu suka je suka roki annabinsu na wannan lokacin suka ce ya naɗa musu kwamanda za su je su yi yaƙi domin ɗaga addinin Allah shi annabinsu sai ya ce musu fahal asaitum in kutiba alaikum alkitabu Allah tuqatilu kar fa a zo in roki Allah a je a yi yaƙi ku zo ku ki tafiya yaƙi ku kalli karatu ba fa annabin ne yayi lancin yaƙin ba su suka zo suka ce mishi alam tara ilal malaki min bani isra'ila min ba ba'di musa id qalu li nabiyyin lahum su ba suka ce ma annabi ibi atlana malikan nuqatil fi sabilillah na da mana komanda ya sake musu togatiya fa hal asaitum in kutiba alaikum alqitalu alla tuqatilu qalu suka ce wa malana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilun minhum da Allah ya ce aje a yakin sai suka yaki kun san dalilin kin yakin idan an ce banu isra'il su ne waɗannan ƴaƴan annabi yaqub su goma sha biyu shi isra'ilan sunan yankan annabi yaqub shine Allah ce kullu ta'ami kana hillan libani isra'il illa ma harrama isra'ilu to isra'il shine annabi yaqub in an ce banu isra'il su ne waɗannan ƴaƴansa guda goma sha biyu annabi yusuf da ƴaƴansu har zuwa ƙasa har zuwa ƙarshen duniya wannan family su sha biyun nan su ne banu isra'il kowane gida daga cikin waɗannan gidaje akwai wani abu da Allah ya musu baiwa da shi imma na mulki imma na annabta imma na dukiya imma na wani matsayi to akwai dan autansu shine binyamin wadda kanin annabi yusuf ne malamai suka ce uwa ɗaya uba ɗaya suke da annabi yusuf to shi a familin gaba ɗaya shine talakansu domin lokacin da yake raye a duniya ma aka ce dukanci yake yi irin harkan goge jeme fata da kuma sarrafa ta to a familin baki ɗaya, sai ya zama gidansa ne gidan waɗanda ba su da komai to da suka zo suka roki an naɗa musu kwamanda sai aka ɗauki ɗan wannan gidan binyaminu sai aka sa shi ne kwamandan ƙalai suka ce anna ya kunna mulku alaina wa nahnu ahqqu bil mulki minhu ya'yan bafani ne ba wa lam yu'ta sa'atan min al karshe dai a kansa a kansa a sanadiyan su bishi suka ce ba za su bi Allah ba annabin fa ba fa suna kokuntan wai annabi ne ko ba annabi ba a'a annabin Allah ne su suka je suka ce annabin ya nada musu komanda annabin ya nada musu komanda karshe komandan da suka yi tawaye Allah ya turo akwati da mala'iku suka dauko ya kawo gaban shi jaluta haka ne ko aka zo aka ajiye aka ce to shine komanda mun gane wallahi karshe kimbi bi suka yi kai ne za su bi ka duk qur'ani ya ba wannan labari suka ce ba za su bi ba haka aka yi tafiyar to sun shirya watarban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan juna kawo muku misali ne ku fahimci ko annabi ne ya zo da abin da ba su wallahi sai dai a ɗauki mataki a kansa to da Allah ya zo aiko manzon Allah sai ya aiko balarabe kuma a yankin larabawa amma abin da zai baku mamaki ku dubi nisan inda suke ku dubi nisan inda annabi yake amma wallahi duk da haka sai da aka yi connection da suka yi poisoning manzan Allah anama a kai bara ran da annabi zai bar duniya sai da ya gaya wa sabansa wannan guban ya taso ba fa a gari ɗaya suke ba ba fa a continent ɗaya suke ba ba ba a yanki ɗaya suke ba amma duk da haka sai da suka bi yadda suka cutar da shi bare kai karamin mai necktie haka ne wallahi bari in gaya muku da Allah ya ce a tashi ayi karatun addini na rantsi muku da Allah duk wanda bai tashi yayi karatun musulunci ba ya cuci kansa duk wanda bai yi karatun musulunci ba na rantsi da Allah ya cuci kansa dole ka tashi ka yi karatun da za ka sauke ma kanka wajibin dole da yake kanka wani ma yajibu alal mukallafi tasihu imanihi wannan gyara imanin nan na rantsa da Allah dole sai ka tashi ka nemi yadda ka san ka sarrafa imaninka idan ba haka ba wallahi sai kaga kana rayuwa ka zama zindiki baka sani ba jama'a haka ne ko baka ba right ku kalli yadda abubuwan suke faruwa jiya Hillary Clinton ta fito take cewa Abin da aka yi na wannan fim ɗin ba su ji daɗinsa ba bai musu daɗi ba wadda suka yi ba su kyautata ba amma babu yadda suka iya ne da abin saboda ƙasarsu ƙasa ce ta demokaraɗiyya akwai 'yancin faɗin albarkacin baki jama'a a matsayinka na mai hankali ka kalli wannan abu suka ce abin bai musu daɗi ba shugaban faransa shi ma da aka yi wannan katun ɗin shi ma ya fito ya faɗa abin bai yi daɗi ba amma dai ƙasashensu ƙasashe ne da suke da 'yancin faɗin albarkacin baki albarkacin baki ba 'yanci ne watan ba shiga hakkin wani ba ne a kira sunan muhammadu shugaban musulmai wadda ya mulki musulmai a siffanta shi da komai da rawaninsa da komi da komi sannan a ware mishi karuwansa da duk waɗansu abubuwa da sauransu wannan duka 'yancin albarkacin baki ne amma kun ga mu yanzu anan ana so a hana mu ce lafazin arne to eh, idan za a kama sunan muhammadu to demokradiyyar ba daga amurka aka samo ta ba ba daga faransa ba ne in za a yi katun ɗin annabi albarkacin faɗin baki ne in dai za a kama sunan muhammadu a fil a kama sunansa yancin faɗin albarkacin baki ne a amurka to me yasa faɗan arne kuma a najeriya doka ne a najeriya babu yancin faɗan albarkacin baki kenan to ba wai dokar ba ce a'a dokar ana yin ta ne don cutar da musulmai kun bai ci magana ko ba gane ba idan dai amurka a kira sunan muhammadu a fim a siffanta shi da siffan da obama ya yarda da annabi muhammadu aka yi clinton ta yarda da annabi muhammadu aka yi tun da ta ce ta ba da haƙuri shugaban faransa ya yarda da annabi muhammadu aka yi sunansa aka kira nassin sunansa faɗin sunansa a aibanta shi da ɗan ta'adda ko ɗan damfara muhammadu a kira shi a ambace shi to me yasa mu anan kuma faɗan arne doka demokaradiyyar amurkan daban ne da demokaradiyyar najeriya to su waɗanda ake amfani da su ɗin ba su gane ba su gane ba ne aiki da su da a yi domin cutar da addininsu ku kuma yan uwa abinda da nake so na gaya muku duk waɗannan abubuwa setting ɗinsu aka har na faransa da aka yi abinda ake so ya faru idan an yi na fim din bai faru ba shine bayan kwana biyu ko uku aka sake wannan na katun din akwai abin da ake so a cimma wata wuta ake so a kunna musulmai kuma iya musulmai za ta shafa domin idan zanga-zanga ne sai dai a yi a misira yan sandan su musulmai masu zanga-zanga musulmai sai dai a yi a sudan yan sandan su musulmai masu zanga-zanga musulmai sai dai a yi a pakistan 'yan sandan su musulmai masu zanga-zanga musulmai sai dai a yi a Syria 'yan sandan su musulmai masu zanga zanga su musulmai kun fahimci magana wa'annan ababa ana yin su ne domin a ga irin yanayin karfinku domin akwai program din wahadatul adiyan shine haɗe addinai waje daya. to idan aka dan tuno wannan hatta kasashen da za su yi waɗannan zanga-zangar za a gansu kuma za a san har yanzu irin wannan zafin kishi da makamantansu sannan da waɗannan ababa za a yi amfani kuma a sake muku wata sabuwar illa jama kun fahimta duk inda aka yi zanga-zangar nan kasashen musulmai ne duk inda aka yi kuma 'yan sandan su musulmai su ne suke tare masu zanga-zanga musulmai jama'a mun fahimta saboda haka su musulmai ba da kikai bane ba suna da shari'a suna da tsari suna da shari'a suna da tsari kuma suna da abin da yake haskaka musu rayuwarsu saboda haka yan uwa kar ku yarda irin waɗannan ababa su sa ku tashi ku ce za ku yi kone-kone ko buge-buge ko wata rigima a cikin gari kuna fahimta wata dama ake so a yi amfani da ita wallahi a kanku amma aƙidar mu shine wannan abin da aka yi Allah ba zai bar abin ba amma mu abin da Allah ya ce mana a Qur'ani latubulawunna fi amwalikum wa anfusikum Allah ya ce za a yi ta ku a cikin dukiyarku da kayukanku wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum za ku yi taji daga bakin yahudawa da nasara wa min allazina ashraku da mushrikai azan kasira cutarwa mai yawa Allah ya bamu labari waɗannan abubuwa za su yi ta faruwa da fatan ƴan uwa kun fahimci waɗannan nuktoti da muka yi magana a kansu cewa addininmu ya haska mana waɗannan abubuwa dama shiryayyu ne kuma an shirya su kuma ana so a cimma wani abu ne akan musulmai sanadiyan shirya irin waɗannan abubuwa muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya mu mafita Allah kuma ya ɗaukaki musulunci da musulmai Allah ya kaskantar da kafirci da kafiri Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira sai mu kwana anan sai kuma ranar juma'a Allah ya kai mu sai mu zo mu ci gaba da addu'a wa dawa mu Allah ya sa mu dace na zan ambaci daluta sai na ambaci daluta daluta shine annabin ko daluta shine wannan kafirin to Allah ya sa mu dace fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha